A yayin da azumin watan Ramadan ke kawo jiki, gwamnatin jihar Niger ta ce za ta kama duk wani malamin da aka samu yana furta kalamai na harzuka jama'a a cikin wa'azinsa. Gwamnatin jihar dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne bisa la'akari da yadda ƙasar Najeriya ke fama da matsalar rashin tsaro musamman a yankin arewacin ƙasar. Alhaji Shehu Haruna shine kwamishinan kula da harkokin addinai a jihar Niger. na kira forum na limamai na jihar Niger na haɗa musu kuma gaskiya duk wanda ya zo yin wa'azi to kada ya amfani da kalma da za ta hazuka mutane saboda mi saboda gane da ƙasa da take ciki na kira ciyawa na izala bangaren jos na kira bangaren kaduna ne masu jawabi sun ba ba mu son mutum ya zo ta abatu saboda ya samu popularity akwai wani tanadi na dabtarwa ko ku hukunta duk malamin da aka samu ya harzuka jama'a a cikin kalaman shi already na riga na aika takarda director ss police civil defense duk da immigration duk wanda ya zo yana wa'azi yana harzuka mutane to a ɗauka mashi doka ta yalinta domin in ka rubi yanayin Najeriya ba abin da ake son zu sai zaman lafiya. Sai wadda zaman lafiya za a addini in ba zaman lafiya ba ci gaba ba addinin ma. A halin da ake ciki dai malaman sun ce sun shirya ma shiga wannan wata tare da yin taron tattaunawa a tsakaninsu. Imam Umar Faruk shine sakataren majalisar limaman Juma'a a jihar Niger. Jiya mun zauna mun tattauna mun ja hankalin juna akan cewa musulmi al'umma a ja hankalinsu watan ramadan wata ne na haɗin kai wanda ya daidaita talaka da mai hali ya daidaita talaka da masu mulki a yanayin azumi to mafi yawanci abin da ake samu ta rarrabuwa mun ja hankalin mutane cewa a halin da muke ciki a najeriya yanzu muna buƙatar musulmi mu haɗa kai da farko a kauce mararrabuwa wajen ɗaukan azumi dukkanmu mu itifaki mu jira sanarwa daga mai alfarma sarkin musulmi a jibi juma'a ne dai ake fara duban jinjirin watan na ramadan a wannan shekara mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya